Jama'a masu sauraron mu mu da barkan mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun lula ne fadar mai martaba sangarin iga da ke karamar hukumar Nasara Igon a nan jihar Nasara Alhaji Idris Bala Muhammad. da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta ko kuma gari na iga a shi masarautar iga mu gwandari ne wato asalin mu mu hausawa ne daga kano kowa ya sani yadda gwandari suka bar garin kano a matsayin hausawa mafi yawan tarihin gwandari za ga ya taso ne daga lokacin sarki muhammad rumfa to eh, iyaye da kakanni akan an so a tilasta su bar al'adunsu na gargajiya wato rawa shine suka gangaro kuma su bayan rawa su mafarauta ne masu eh, neman alaliyan kansu to suka gangaro sun bar kasan kano an zo an yi zango a karshe to ba wai ko eh, mutum ɗaya ko mutane biyu a sun zo ne a tawaga suka zo karshi Allah da ikonsa ko rikicin shugabanci ne ko kuma a kowa na so nima laliyansa ne daga wajen sai haka bazu to a wajen kowa ya kama nashi dan uwa mu mutane iga mu da kuma mu muna da kyakkyawan dangantaka da mutanen arusu suna kokona local government daga wajen eh, shi babban dan wato eh, sarki iga mamman kenan shi da kaninsa suka bazu sun gangaro kudancin karshi sosai to a wajen sai ya bar kani a can dajin arusu wato a na local government kenan shi ya gangaro ya zo wajen da ake kira igga yanzu ya zo yana farauta yana kamun kifi yana noma so shi kanin nasa bai san wajen da shi wan yana nan ba ana na ana nan labari ne ko yaya dai a yanda tarihi ya nuna sai kanin ya zo ya zo a ya ga wan a shi a wajen da ake kira igga yanzu sai ya ce ai gashi ai gashin sai kusan duka garin gwandari suna kira mu ai ga abu da tura mulkin mallaka in sada su ce aiga sai sun ce iga sai suka gajarta da kalma daga aiga sai iga domin duka garin gwandari har wa yau mm. sunan kenan aiga aiga shi wato aiga har yanzu yadda ake kira mu amma a ta sunan turawa irin da turawa suka bamu iga shi wan da kani ya zo ya same shi ya bashi abu ya bashi mamaki sai yana ce ai na ce ko kara su to shine aka samu suna arusu so har wa yau akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane igga da arusu al'ada ne rawa ne kai ko aure ake yi mutumin igga yana da kwarin gwiwa tafi yi abin da ya ga dama a rusu haka ma mutumin a rusu yana da abin da ya ga dama zai zo ya yi a ta sarauta mutumin igga yana iya nadama mutane a rusu domin ya ɗauke mutumin a rusu kanin shi ne shi ma haka mutumin a rusu ya doke mutumin igga wansa ne yadda aka samu tarihin eh. to kaman wannan eh, masarauta na iga akalla ta kai shekara nawa kenan da kafuwa masarautar iga yanzu ta kai shekara kusan 500 da wani abu da kafuwa domin masarautar igga kusan masarautar gwandari kusan ɗaya ne domin tun lokacin sarki muhammed rumfan da aka bar kano aka bazu an zo karshe yadda kowa ya kama dan wansa suka bazu sun kafa garuruka haka igga ma so igga yanzu da kafuwanta ta fi shekara 500 kamar kai sarki na nawa ne yanzu a wannan gari a ni yanzu ni na sarki na goma sha uku a iga wani irin mutane ne suke wannan gari bayan gwandari da kace shi ita ce kabilar ku akwai wasu kabilu waɗanda suke cakuɗe da ku a wannan gari na iga ya akwai muna da egon muna da fulani muna da tv muna da kabilan platon nan suna tare da mu eh, akwai kabilu da dama inyamurai ma suna tare da mu so gari ne ya akwai kabilu da dama a wannan gari amma mu ne masu ainihin eh, gari wayansu duk sun zo sun sami mu ne kamar wacce irin sana'a wannan gari ta shahara a kai eh, a iyaye mu abinda suka shahara kai kenan farauta da noma to amma yanayin zamantakewan garin Ah, domin ya kewaye ne da ruwa so daga baya aka zo aka kwade ta maganan kamun kifi dalilin da a yau a ah, kirari iga kenan iga turakan kifi na eh. magan tambaye ka shin kuna da wani kirari ne na gari na eh, musamman a ah, duk yanda ina jihar Nasarawa nan ne kowa zai maka in ka ce zaka je ga zai ce iga turakan kifi eh, amma ainihin iyaye da kakanni sun zo farauta ne da noma amma daga baya an zo an shiga harkar kamun kifi kuma kowa a jihar nasara an samu da sana'an kifi eh, dalilin da in ka ce zaka je gaza ce iga tura kan kifi eh. to bari mu duba kuma batun irin kalubale da ke addabar al'ummar iga shin kamar da me da menene matsalolin ku da kuke buƙatar gwamnati ta magance mu muna da kalubale da dama wato babban kalubale shine magana hanya mu mutane iga rokon farkon da zamu ma gone shi shine su dube mu da idon rahama Allah da ikonsa shi tsohon gona a senator umar tonko almakura ya so ya bude wani hanya daga lafiya ya bi kwandare ya wuce zuwa kefi to da wannan hanya allah ya sa gwamnati ta kammala ta ne to mutane ga muna da saukin al'amari magana anya to rokun da zai ma wannan shi gona mai tosai gona injiniya abdullahi sule wannan hanya muna roka ah, ya yi kokarin ya dawo ya mayar mana da wannan hanya ya gyara ta daga wajen daga babban hanya ya yi hanya zuwa Iga. bayan wannan sai magana makaranta yanzu secondary school da aka yi a cikin gari iga sama da shekara ashirin yanzu ika har yanzu ba wani structure hakan da gwamnati ta ce ta gina mana duka community effort ne wanda mu ne muka yi gaya mun gina ah, muna rokan arziki mai girma gona injiniya abdullahi alhaji sule ya taimaka mana ya gina mana kai ko a block of classroom ne a secondary school na iga zai taimaka mana ba kaɗan ba eh, sai kuma maganan wutar lantarki eh, wannan dai mun ga an kafa mana itatuwa an sa wayansu wayoyi to da gwamnati za su duba mana wannan shashi za mu yi murna domin ba komin da ya rage yanzu illa a karasa wayoyi na kurun a zuwa mountain eh, transformer sai a ba a ba mu wuta in Allah ya yarda in gwamnati tana ji wannan kukan da muke yi wallahi ba zai ɗauke musu wani babban kudi ba wuta zai kasance a garin igga to batun kaman ruwan sha da kuma harkar tsaro fa ba ku da matsala maganar ruwan sha gaskiya fi sabila ba mu da matsala domin shi mai girma tsohon gona boho kusan guda bakwai ne mana wannan gari boho in maganar ruwan sha ba mu da matsala to maganar tsaro dai kusan abu ne da ya shafi duniya gaba da ba ma nasara state ko iga ba wannan abu ne wanda kusan kowa na fama da sha gidansa sai dai roƙon Allah sai dai kuma mu ma mu ma sarakuna muna da namu rawan da zamu play domin ba za mu bar gwamnati ita kada maganar tsaro ba dole mu ma sai mun bada. goyon baya mu ma yaran mu gargadi maganan zaman lafiya kuma mu tarbiyyantar da su yadda ya kamata in ba haka ba a maganan tsaro mun ce za mu bar ma gwamnati mu kaɗai ta magance maganan tsaro to fi sabilillah mu ma gwamnati adalci ba eh maganan tsaro a magana ne wanda ya shafi kusan ko ta ina to bisa la'akari da irin kalubale da al'ummar garin iga suke fuskanta sai na garzaya ofishin kwamishinan Kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa cigaban al'umma na jihar Nasarawa Alhaji Yusuf Aliyu Turaki domin jin ta bakinsa irin kokari da gwamnatin jihar Nasarawa take yi wajen magance irin waɗannan ƙalubale. Muna wa Allah godiya da ya kawo mu wannan ƙarni a ƙarƙashin wannan gwamna gwamna Abdullahi Sule dama yana da kudiri na duk aiki da aka fara kamin zuwan shi da ya ƙarasa su ire iren su suna da yawa ga nan ma a gammen house akwai inda aka sa sunan aliyu akwai bankwai abu ne wanda aliyu akwai ya fara bai kare ba amma da ya zo ya ga bai kamata ya bar kayan gwamnati haka ta kasance a lalace ba don haka ya ɗauki mataki kuma ya gyara gashi ar ana yin amfani da su tun da shi gwamna duk abin da zai amfani jama'a shine abin da shi yake so to haka ma da maganan hanya duka in allah ya kai mu za a yi su tun da abin daga wannan ofis community development daga nan wannan kuma ayyuka sun shafi community development don haka mu ne masu yin shi don haka kar masu ita ba mu a shirye muke da mu sake koma mu sake sanar da gwamna domin a ci gaba da abin da dama an so a fara kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar ta mu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasarawa wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri ke cewa sai an jima